Duk da yake dai jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya a matakin ƙasa ta bayyana ficewar gwamnoni biyar daga cikin ta zuwa jam'iyyar adawa ta APC a zaman babbar asara. A jihar Sokoto kan 'yan PDP na kallon komawar gwamnawa mako tamkar wani abin alheri ne ga jam'iyyar. Tuni dai da 'yan tsohuwar PDP suka garzaya a hidikotar jam'iyyar ta Abuja domin nuna rasu, da kuma tabbatar da cewa jam'iyyar tana nan daram a jihar duk da ficewar gwamnan. a wani taron 'yan jarida a sokoto tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na jihar abubakar magajin kojo ya ce yanzu ne ma suka sami damar raya jam'iyyar a jihar sokoton muna nan jam'iyyar pdp daram ba manga tukuru da gudulo jonathan alloba ta hice mu kuma jam'iyyar pdp za ta zamna lafiya kuma mu ci zaɓe daram a ƙarƙashin jagorancin da za mu wa jam'iyya yanzu ko da ma zamnawa an kai ba a komai da mu kuma ba a komai da manyan mu aka zamna kusan shekara takwas ana ci amana mu. Amma ai jam'iyyar kace ta PDP take wannan mulkin ko? Jam'iyyar PDP ita ce take wannan amma wani ka kada sitarinta abin da ya yi shi na ba mai walwalewa. Me yasa ku a matsayin ku na 'yan jam'iyyar PDP a lokacin ba ku yi kokari kun kawo gyara ba ganin cewa kuna da muhimmanci a jam'iyyar? don mun san ba mu yi gwamnati ba. To sai dai kuma ba dukan 'yan tsohuwar PDP ne suka saura a cikin ta ba domin ko irin su Alhaji Mu'azu Dutsirara wanda shine shugaban jam'iyyar na karamar hukumar mulki ta Raba wanda shi ma ya bi gwamnawa mako a jam'iyyar ta APC yana ganin wannan ihu ne bayan hari. Gwamnawa mako ya wuce agola ga jam'iyyar PDP. Za a yi lokacin PDP ba ta da ko kansila a jihar Sokoto sai shigowa magatakarda a jam'iyyar pdp ta ci zaben gona da 'yan majalisar jiha da sanatoci da 'yan majalisar tarewa da kansiloli da ciyamomi na local government sannan 100% a jihar sokoto babu wata jam'iyya wadda ta ci zaɓe baya ga pdp albarkar magatakarda mako shi mai haɗi yana da ƙoƙarin ya je ga mukami ne ba don cigaban najeriya ba da cigaban jihar sokoto don haka mu ciyamomi 23 na jam'iyyar pdp muna tare da mai girma gwauna to me da ka ce akan korafin da ya yi na cewa ba a yi da su 'yan tsohuwar pdp ni ɗan tsohuwar pdp ne zan da ni aka kawata alhamdulillah mu mai girma gwauna ya kyautata mana kuma ya riƙa mu riƙo na amana don haka ga kaza ita in ta ci tana iya goge baki zan wani ko cikin ruwan teku kasashe na cewa kaji fashe wuta. Duk da wannan badakalar dai uwar jam'iyyar ta PDP a matakin ƙasa na nuna rashin jin daɗin ta na rasa waɗannan gwamnonin yayin da take cewa har yanzu tana shirin zaman tattaunawa da sulhu domin shiryawa da su